makon da ya wuce a cikin shirin a gidan haya ni dai naira ɗaya na ba zai ci mun kai ba da wasa ni za a nuna garin nan ina yar garin nan <laughs> ina wallahi zancen da suke so ke wani za a nuna wa garin nan kuma muna yan garin nan da ni suke zancen wallahi da ni suke zancen wannan abin da aka yi mini ni mama ba zai shiga cikin dukiyata ba zan fanshe abin da aka yi mini kan yan haya da za su shiga cikin gidan nan me ya shafi yan haya da abin da aka yi kuma ni zan dawo asara oho ki ce kartin banza nake nema kuɗin ma ai ni ba na ɗauka asara ban gaji asara ba wallahi ba zan kuma yi asara ba ai tun da aka haife ni qur'ani ba taɓa ganin asara ban yi hanyar da yanzu kuma dan an mun zan fanshi a wani gurin ba yau ba can ai mini ni ma in ya zalunci nawa ne ba a yi a ƙasar nan da ake yin tsaye wani zaluncin da biro ake yi a zalunci wani zaluncin da bindiga ake tara mutum a zaluncin nan sai dai mu ce dai Allah ubangiji ga furin rahima Allah farta mana da amma fa ba fa zan kyale ba fa sai fa na rama aminiya ta Allah Allah ka karya makiyana Allah mene muku makiya mene muku mene muku ina zaune a wuri na da Allah ya aji Allah ya shiga tsakaninmu da makiyanmu daga gida mu tafi gurin neman abincin mu an samu a gaba aka suka sa ɗan a gaba yau lafiya Haba malam Allah ni da kama. Na ni fa idan safiya ta yi fa ina da tafin kakan mun wasu ni tafin ban wanka ba na jin daɗi. Haba da malam ka san ina da abu Ko in zan je wurin aiki na ba. Wai waye ce ku zauna ku gabanci ba ku yau saboda ko kowa zai yi abin. wahala ina da aiki wai me haka nake ji ka ka bani da me ni ne a kan lai eh? ke mana hausa mana yaran mu karki zage mu akan ruwa karki zage mu akan ruwa ni banda ina ganin mutuncin naka kana ganin tunin da ba a kai ruwa rana ba subhanallah Waka mai komai naka bibbi kake. A ɗari ɗari nake ɗan wahala. Gidan da bai da rana ta fita ba. ya sai da kaga na rike saboda baka da mutunci ba shi ne kake ta kai ban na fi ka rashin mutunci ba kai na ga take taken ka so kake ka ci mutunci na to bari in gaya ma abun kunya gaba na bashi ba baya ba dan da baya na bashi da tuni ya kai kai kai bari bari bari bari kuna ihu aljannu na idan aljanu da suka tashi ba idan aljanu na suka tashi idan ba sai dai a yi mutuwar kasko in cilla ka ka fada My friend, Libby! Kai bashi bashi gugan kasa kun nayi abin da ga gaba ɗayan ku kun yi laifi a dokar charge office na farko dai kun yi public disturbances kun ga laifi kowa na kuna iskanci kuna haira shut up my friend na biyun su kuma wannan abin da kuka yi a gaba na kure na hukuma ina nan ga horsajin kuna yin iskanci da gurgo zan sa ku a charge office

kai ranka dade ba ni kace dauka ba ba ni ka kaga su suke neman fitira da ni ko to ni dan tawaye ne kai marigima ne kana san kima ne kana kima da ni wallahi kamo

yalla ba sanin kanka ne in ban yi wanka da safa ba na jin daɗi na ruwa da jin daɗi taba mun kar ki taba mun bokin ko ba hankali ku bai hankali a gurin nan ina kwabi na ina bi na Allah ku ina kwabi ranka zai baci kai ba da ah, shayi nan ku mai shayi mai shayi mai mai mai mai shayi ai go kai go ta ko ko male ina ba ko na dawo ah. mai shayi kamar da kai ba da shayi a gidan ku ba manya irin a gidan fara da Allah

Gidan haya ba zan je na biya ba. Ajiye! Ajiye! Kwana so, kwana so! dama wanka zan yi saboda na ɗan kwafi ayyuka sun mun yawa akwai da dakka a jikina nake ke in shiga in wani. Saboda ba a san zafin na kai, saboda ba a san yadda na yi na haƙa rijiyar ba, da ma gidan gaba ɗaya an daga abu, shi sa za ka je mutuwa cikin wani. muku yan haya madadin ku dinga fita bakin layi ana gwagwarmaya da ku kuna ibar ruwa a na unguwa na ce bari ni a gida a ce abun zai zama haka ko saboda haka daga yanzu ibar ruwa babu wani eh, ba biya kuku ba bokiti za a ebi ruwa a cikin gidan nan daga yau saboda ni an tsane ni saboda ban iya da kawalci ba komai sai a ce ni ne yanzu kai dan uban ka kake da mun gidana ne ko so kake daga yi magana cikin ni ba ban notice ka ga ya su ya su to Allah duk wani abubuwan da yake da duk sai nake laifi ki kuma wannan dokoki ne ki da dinin sun su jama'a mai sun sai na mutsalo ta ta samu ne ke an san dokokin amma ake karya su ai an san dokokin ake karya kan ka zai magana ka su eh ba ku san kake ba kowa ya kai ina jin gore kai kar ka kare shiga mishi magana ba fa na tsoron kowa fa gidana ne kowa ya na kansa mana ka so ka dana ko na ka so ka dana na fahimci mulki kake ne na so ka dana Hajiya, na farko da ruwan rijiyar nan idan mutum ya yi bokiti daya sai sabulun sa ya kare ko ba sabuwa yake ba dan ni wani sa'in sai na ɗebi kaman bokiti biyu yake daure min jikina sai ma na fito na ɗebi na dauraya har ila yau wannan ba kumfa bane da shi ko ba haka bane dama dama dai idan zan dan yi shayi kan iya bokiti uku wani sa'in ko ba haka bane za ka shayi ko kunya baka ji baka kallon ka sai za ka shayi au da ruwan rijiyar ta ma ake yin kasuwanci la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi Allah ya tona maka asiri ba haya na biya ba haya da ka biya ku haya dubu rijiya dubu nawa na gidan haya babu rijiya to kar a sake ɗeban mun ruwa ai mun business da shi ban yadda ba hajiya ni dai gaskiya ni dai abin da yake baki na abu ne guda ɗaya bokiti ɗaya ma ko cyborg na wannan kasin barbara ya wanke a balle kuma har a ce wai rabi gaskiya dai in aka mun haka ni ba mun adalci to wallahi Alhaja, mhm. I beg, you are one cup, no we dey one pocket. Each person go go full one pocket, na you go. na ji cewa ta wanda Nani ba na jin yaren take yi. Fanke? Ke anti, ki bayani da hausa. Ba na cin fanke. Eh? Kin ga iya biredi Ibar ruwa dai babu. Ah, sai rabin gobe. Wannan na faɗa na sake. Ko ina dokar gidan nan. To shi kenan mun abin da za a yi mini. Na kafa doka idan za a bi abi. In ba za a bi a tashi. A tashi kawai ba za a bu ba. Za ta zuba ah! mana da ta ciki. Ina bin kusa da kafa na ga kamar kowa yana yadda ya ga dama. Ah! Ai ah! ba mu kiya. Rabi fai doka ta ce gidana ne. Eh, Mutum zai tashi in bai bi ta ba. Yanzu abin da nake so. ga wannan ruwan da ya eh. yi ba ciki. Eh? Wannan doka ta ce, gidana ne, uwana ne, a fita layi a iba, in mutum na da zuciya. A ah, to ni mai na taimaka ana min abin da Na taimaka ana min abin da aka Yanzu ah, kike so Yanzu abin da me za ka yi? kowa ya bada abu na fahimta na kuma kan na kuma ne ne ba me kake nufi da ba za ka ba ba kai hajiya ni ma ni ma neman sa nake a bani bai wadace ni ba ke magana ka eh. shi shikenan ni ma kuma ina kan magana inda abin haka ne wake ɗaya ba ta gaji kai ban ba nan kuka ɗaya mai so ya karɓa wanda baya so ba musu kawo kowa ita kowa ta iba a na hukuma a iba nan ba da rijiyar kuma kada da yadda rijiyar nan zuwa mana mana kowa guda kai da miya tuna ni kar ka sake ka zuba ruwa kar ka sake ka zuba ruwa ka ka bana lalata ka ne ai ga iya kuma mutum asiri ba wani abu ba mutum nawa ne wa asiri na ne asiri kuma sha Allah ka ba ai kuma dai ai yalla bai ba ka kalli kasuwanci ba amma da goga ne zan shayi kai kana jin maganganun da yake kai a miki ayi hakuri sai ka sai ka sai ka bani eh sai za ka ban eh. na filin uba ya na kina an da kika da ma ka kamar ka da 快点，给我站那！